Eh, ranka dai Alhaji Mamman Ibrahim Tsafe kai ne kwamishinan 'yan sandan a jihar Delta. Akwai wasu rahotanni da ke zo muna waɗanda ke nuna cewa akwai wani abu mai kama da bom da ya fashe a wata makarantar Islamiyya. Ranka dai menene ƙarin bayani dangane da wannan batu? Eh, lallai jiya zuwa karfe tsara da wasu ɗan da haka da mafi ƙasa goma da yake wanda ke safila ya kira Cewa wasu ɗan iska sun biyo hanyar koro a na cikin garin safila da gudu. suna kawo daidai wajen wani wuri inda yara suke karatu sai suka jefa wani abu wani abu da suka jefa sai ya face ya ji ma yara wajen guda shida haka da wata mata wadda za ta wuce ita ma an ji masa suka da ita mai ita wajen mutum bakwai kenan da yake da gudu suka wuce mutanen ba su gane ko su waye ne ba amma actually ba wanda ya rasu ba wani wuri kuma da wata wuta ko wani abu ya kone ko wani dogon asara da suka ciwo ma an kai su asibiti har an wasu magunguna To, ya zaka bayyana misali halin da suke ciki su waɗanda suka samu raunuka dangane da wannan al'amarin? Eh, dukkan su suna samun ah, taimako daga asibiti kuma insha Allah ba za mu samu wani a a cikin su ake ba labari. Ok, Ella bai kana cewa ba waɗanda kuka kama ko akwai inda kuka danganta shi wannan harin kawo yanzu? Eh, muna cike ga halin yanzu ba wanda za mu ban danganta ma sai dai bincike mu zai ci gaba in Allah su kuma asirin Allah ya zai tuni ko su To yalla ba yanzu wani tabbaci zaka ba al'ummar jihar Delta ganin cewa yanzu ga abubuwa na faruwa na sukukuciya dangane da halin rashin tsaro kama daga musulmi da kiristoci misali a majami'u da masallatai domin a bada tsaro. To a gaskiya ga ina yaba mu jihar Delta suna da kokari na zama da mutum kowane iri ne shi mutane ne masu ɗaukar bako kuma su ma musulmi da ke kasar Delta suna ganin irin haka ga jama'a da ke delta amma dai na san akwai wasu waɗanda ba su da niyya ta alheri a cikin su suna iya nemo ah, alhaba'is wanda zai kawo wannan zama na jin daɗi tsakanin jama'a ya ɓace su shi ah, saboda haka na yi kira ga jama'a kowa ya ƙara lura da irin yadda yake zaune da 'yan uwansa kuma a tsaunaci juna da wannan abu in Allah ya so duk kowa suke ke haddasa shi in Allah so Allah zai kare kuma zai tona musu